بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddarce mu da sake hallara a wannan masallaci na abu musa al-ash'ari radiyallahu an domin buɗe karatun da mun ka rufi, kun kamin waton kowance bayan dai azumi kaɗan an ɗauki dogon lokaci na rufe karatun nan wannan ko saboda wasu lalurori da ke ta gitowa ko an sa ranar da za a buɗe karatun sai a samu wata muhimmiyar lalura wadda ka sa dole a saurara satin da ya gabata ma muni ya fara karatun amma kuma sai abubuwan da kowa ya sani suka yi ta faruwa dole yasa kuma an ka saurara muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ji kan waɗanda sun ka gabace mu lahira marasa lafiyan mu allah shi ba su lafiya waɗanda ba su kamu da waɗannan curutuka ba allah ya kare kamar yadda an ka sani wannan littafi ya kunshi bayani ne akan rayuwar matifici wagga al'umma baya ga manzonta wato shine sayyidina abubakar kamar yadda an ka sani ƙa'ida ta alu sunna wal jama'a wagga al'umma babu masu daraja a cikin wagga al'umma irin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam su akan gaba idan an ce wani waliyina ko to su a shugaba ne mutum komi walittakarsa bai yi walittakan sahabba annabi ba sallallahu alaihi wasallam sannan baya ga wannan su kuma tabi'ina su ka bi masu ga wannan matsayin to cikin su sahabbai mafificinsu shine sayyidina abubakar don haka a cikin wagga al'umma sai na abakar shi ne mafi fiki bayan manzon wagga al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sanin tarihin sai na abakar wani bangare ne na sanin musulunci ba za ka fahimci musulunci ba sahihin fahimta ba ka san tarihin sai na abubakar ba allah shi ƙara yarda gare shi na dibi karatun da mun ka yi a gurguje na fahimci muna bayani ne wato a cikin ayyukan sirina abakar siddiq a inda ya sa gaba bayan ya karbi gwamnatin musulunci bayan rasuwan manzon Allah a yi masa mubaya'a manya-manyan ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudurci niyyar su Allah bai kaddarta ba su sai na bakare mai don mahankali cikin Cikinsu ko akwai zartar da sojojin Usama ɗan zai. dan harisa wanda a nufin sallan ya riga ya haɗa rundunan yana da niyyar tura su zuwa ga bakin boda na ƙasar Saudiyya da ƙasar sham a wancan lokacin wanda yake wannan burin na annabi bai samu kammala ba saboda ajali sai na bakar da ya hau abu na farko ya zartar da wannan burin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tura wannan runduna a inda annabi ya so ta tafi wanda yake wannan neman tura rundunan ko zartar da wannan alkawalin manzon Allah sallallahu da sai na bakar ya so yi ya ci karo da ra'ayin da yawa daga cikin sahabban annabi kan gaba shine sayyidina Umar a inda ya so sayyidina bakar ya dakatar da zartar da wannan runduna saboda rigingimu da rikitta <coughs> da sun ka dabaibaye musulunci sanadiyar rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga waɗanda sun yi ridda larabawan ƙauyoyuka bangora da yawa jin annabi ya rasu sai suka rika fita musulunci wasu ce su zakka ba za su bai ba da kuma samun bayyana annabawan ƙarya abubuwa sun ka tushe madina ta koma wurin da wato ake zaman ɗarɗar yanzu ko yanzu ne ana iya kawo farmaki a garin madina domin ana ganin komi na iya ana iya rosa musuluncin to cikin wanga yanayi ne wasu safai sun kaga bai dace a ce a tura sojoji na musulunci su bar madina su tahi yaƙi wata ƙasa ba ga rigima cikin gida wanga ra'ayin yana da ƙarfi amma kuma sai na abubak saboda ƙarfin zuciyarsa da imaninsa da yaƙininsa ga Allah da sanin cewa muddin ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam sau da ƙafa to babu wani abin da zai samu musulunci musulunci na Allah ne shi ka kariya abinai akan haka shi ko yana ce cewa lallai sai wannan rundunan ta tafi na fatan ko san da wannan karatu da muke ciki ku magana ne to bisa ga wannan dai karatu ne mai yawa ya gabata domin cimma magabar da shi malam mai littafi yake tantance abubuwan da sun ka faru na ilimin muka da kuma tsabar karatun da ya kamata ƙodago na karatun da ya kamata a riƙa mun ji ya kamuna fa'ida da al'ibra abin lura na ɗaya da na biyu yau za a ci gaba ne da abu na uku idan kana da littafi sai ka duba inda yake salisan abu na uku ahammu durusi walibaru ibaru wal fawaidu min infazi siddiq jaisha usama wato mafi muhimmancin darussan da za a ɗauka da kuma wa'azzan da za a samu da kuma fa'idodin da za a samu na zartar da rundunan usama wanda sai na bakar yi. imana akwai fa'ida akwai darussa akwai wa'azza ababen lura a cikin zartar da wannan rundunan ta usama da sai na bakar yi. yana yi wa kai ka yi karatun tarihi sama-sama ka wuce ba tare da ka kula da wa'azan da a ciki darussan da a ciki fa'idojin da a ciki ba shi ya sa shi doktor yake ƙoƙari ya fito ma da waɗannan fa'idoji ƙuru-ƙuru domin ka gane su ya ce na farko al'awal ta tagayyar wata tabaddal wa لا la ta shigulo a تشغل imani الإيمان عن malam ya ce kamar yadda an ka sani yanayi na canzawa halallaki na hurhura sannan a kowane lokaci tsanance-tsanance bai ɗauke hankalin masu imani wato game da al'amarin addini mutumin ga idan ka ce mai ƙarfin imani ne ya kai tsololuwa addini imani to ka sani wasu abubuwa na tsanani na wahala duk ba za su ya ɗauke masa hankali ba game da inda ya sa gaba na al'amarin addini yana ba da misali ga sai na abubakar shi ya sa yake cewa ma a shaddu ta hawul wa a hatsara a wagga rayuwa tamu ma da yake menene ya yi tsanani canzawar yanayi da kuma haɗari yanzu ka diba na take ana cikin wani yanayi ana cikin wani hali za ga an samu canji ba tattara an waɗa wani hali ko dai a hito cikin ruwan zahi a waɗa sanyi ko cikin sanyi a waɗa cikin zafi nan take abubuwa suna canzawa sannan kuma suna zuwa da gaugawa shi yasa ce wa ma asra'ahu kadhalik subhanallah alladhi yuqallibu al-ahwali kayfa ma yasha balki ya tabbatar ma Allah wanda yake canza yanayi yake canza halallaki yadda ya ga dama kamar da Allah ya yabi kai ne yake fa'alun bima yurid shi Allah mai aikata abin da yake so ne kamar yadda yake cewa a sura anbiya'i la yus'alu amma ya fi'alu wa hum yus'alun la yus'alu amma ya fi'alu shi Allah matsawakin sarki ba a tambayarsa abin da ya yi ba a ce Allah domin mi kai kaza me yasa kai kaza su dai talikai su a abin tambaya Allah ba a tambayarsa abin da ya ga dama ya kai ba ka ce Allah mai yasa ba na kai ruwa da yawa ba raba kai ba ba ka da wannan hurumi Allah shi ne dai zai tambaye ka matsayin bawa mai yasa ka kaza yanzu mudibi ƙarshe-ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ta'ati wufudul arab muzinatan munqadatun muti'atun ƙarshe-ƙarshen rayuwa a nasarar za a ga gungu na tawagogin larabawa daga birane da ƙauyuka nesa da kusa suna yowa tururuwa suna zuwa madina domin su karbi musulunci ƙarshe-ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa ma wabi hazihil kasra hatta sun miyar amu ta sai amul wufud saboda wannan yawan ya kai ga an ambaci shekara ta tara bayan hijira da cewa shekarar tawaga shekarar delegate shekarar gungun mutane su rika zuwa an san musulunci madina a shekarar na tara sai ka ga mutane a kwarkwadin ne a bakin hanya a rumfuna suna kwana saboda babu gidajen da za su kwan saboda yawan jama'a da sun ka bungudo gabas yamma kudu da arewa zuwa amsan musulunci zuwa su an ga annabin Allah da idanu su karbi musulunci wuri ne su yi karatu wuri ne ya kai ga madina babu matsaka tsinke saboda yawan jama'ar da ke zuwa kadiba kadibi madina da wannan hoto da wanga bidiyon ga da na wada muku ثم تتقلب الأهوال فيغشى من أن يأتي القبائل العربية لإغارة على المدينة المنورة عاصم الإسلام سيقى يا قطن hali ya canza annabi yana rasuwa al'amari na canzawa kowa ya wace har ya zan madina ta zan kwambar har ya zan ƙabilu ma masu rauni 'yan ƙananan ƙabilu suna sa ran suna iya kawo barazanan farmaki cikin garin madina su halakar da musulunci da musulmi kamar yadda shi mala ya ce su kawo farmaki alal madinati a garin madina munawara abin haskakawa a islam hedkwatan musulunci na wannan lokaci bal tabbatun wannan ma bal qad ja'at li idarati lil qada ala hasbi za'mi al batil ala al islam wal muslimi wannan kabilat an samu waɗanda ma sun kai ƙarfin halin zuwa domin kawo farmaki a garin madina domin ganin bayan musulunci bisa ga nasu mummunar tunane da zato su ga bayan musulunci da musulmi kai ka dibi yadda abubuwa ka canzawa ka dibi ba a yi 'yan watanni ba na samun wanga canji mai yawa annabi yana raye ƙarshe ƙarshen rayuwa sai madina babu wurin zama saboda yawan mutanen da ka zuwa cikin madina an san musulunci sai gaya cikin ɗan lokaci kaɗan madina ta zan abin tsoro ana ne mutanen madina sun zan masu tsoron abin da zai faru gare su saboda rauni na sojoji da rauni na matsara waɗanda za su zo su kawo tsaro ga madina saboda farmakin da ake tsammanin kowane lokaci ana iya kawo madina malai ce wala gara ba tafiya za ba abin mamaki ba ne ba inna min sunanin layi a sabita fil umami yake yana daga cikin dama al'adar Allah sunnonin Allah tabbatacci game da al'ummomi anna ayyamaha la baƙi sabita cewa kwanukan duniya da ke juyawa ba su taɓa zama a sabita ba su taɓa zama dindindin kada ka taɓa zaton wannan da muka ce samaniyatun lilmar labudda an yara wa laisa li imri'in gaira samaniya sururun wa huznun wa jima'un wa furqatun wa usran wa yusran thumma suqumun wa afiya duk yadda an kai sai ka hada cikin waɗanda hali babu yadda za ka zanna cikin hali guda la shi ɗan adam kenan haka Allah ya hukumta rayuwarsa ta tagayyar na caccanzawa daga wanga halin farin ciki zuwa halin bakin ciki halin bakin ciki zuwa na farin ciki halin lafiya zuwa rashin lafiya halin talauci zuwa halin wadata halin rayuwa zuwa halin babu rayuwar mu haka Allah ya riga ya kaddara ta rayuwar ɗan adam za ta rika caccanzawa za ta rika tafiya bisa ga wannan yanayi na zawa. na fata an fahimci wannan da kyawu sabili da haka la tabqa sabitatun ala hala bal tatagayyar wa tatabaddal wa qad Allah da kai ne ya ba da labarin wannan allazi yuqallibu al-ayyam wanda yake caccanza lokuta Wai yusarrifa yana jujjuya su shine azza wa yake watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas waɗannan kwanuka na rayuwa ku ku 'yan adam lokacin da za ku zauna ku rayu duniya to ba haka za ku rayu bisa ga hali guda ba a nu da wiluha muna caccan za su tsakanin mutane yau gare ka gobe ga wani nudawiluha bainan nas kada ka taɓa tsammanin wai za ka zanna da halin da yake cike famanan ba ce yiwuwa wannan ita ce rayuwa malam rabi da ya zo fassara wannan ayyamu a watilkal ayyamu da bainan nas a tafsirinsa yake wal ma'ana anna ayyamad dunya hiya duwal bainan nas ma'anar wannan aya inji malam razi a sa aya tana nufin kwanukan ga na duniya da muke raye a ciki wato suna hurhurawa tsakanin mutane duwal takin keke ne tsakani yau ga wanga gobe ga wanga la ya dumu masaraha wala madaraha ababen farin cikinta musarraha kenan da madaraha da abubuwan da abubuwan farin ciki na da na muni ga rayuwa ba su dawwama mai yawma yahsulu fihi sururun yau za ka ga farin ciki ya faru ciki ne lahu ga shi ɗan adam Walgam gham bakin ciki kuma ya faru gobe e wal wal li aduhi bakin ciki ya faru ga makine shi yau ya ji daɗi makine na bakin ciki wa yawmun akhir za a waye gari wata rana bil aks a samu sunkuye farin ciki ga makiyinka bakin ciki gare ka wannan haka shi ke ko ga annabi haka ya faru a yakin badar musulmi farin ciki yakin uhudu musulmi bakin ciki yakin badar musulmi farin ciki kafirai mushrikai bakin ciki yakin uhudu da an ka zo musulmi kuka da bakin ciki kafirai farin ciki da murna kuma annabi na cikin su to ta yaya za a yi ana samun duwal tsakanin musulmi da kafirai nasara da jin daɗi bai zama famanan ga musulmi kamar yadda rashin nasara bai zama famanan ga kafurai wata rana waɗanda su ɗanɗana waɗanda su ɗanɗana to in har zan tare da annabawa haka kawaruwa ina ga tafiyar da rayuwarmu mu yanzu haka ce wai kai kana son ka zauna cikin hali guda famanan na jin daɗi sai a za a yi ba za ka iya yin haka nan ba na'am yace wala yabqa wala yabqi shay'un min ahwariha babu wani abu na halallakin to din za saura wala yasaqiru asaru min asariha wani kurbi daga cikin gurabun su ba za su tabbata ba shi yasa yazo da siga na fi'il mudari yace nudawiluha don a nuna ma abin ci gaba zai nudawiluha muna ci gaba waton da hurhurawa da canzawa da dalalati domin nuni ala tajaddudihi akan waton sabantuwarsa sunnatun mutadawalatul al-ayyam min al-umami wastimrariha haka kanka ga amirkawa ko rashawa ko faransawa sun dade su a sama su ka faɗi ana ji za a waye gari ko muna raye ko ba mu raye su zan kaskantacci kaga suna zuwa wasu ƙasashe suna bara suna biɗa abin da za su ci wannan sunnan ubangiji na ko muna raye ka ba ma rayu ƙasashen da a gani yau in sun ka ce a yi gabas a yi gabas ka ce a yi yamma a yi yamma in ka saba musu ka ji zafi in ka daɗaɗa musu ka ji daɗi ka bi su kenan to za a waye gari wata rana su zan kaskantacci bayi domin an yi lokacin da suna kaskantaccen bayi yau sun waye gari su a sama to za a zo a waye gari wata rana kuma su koma wadda suke kaskantacci ƙasashen da aka kaskantacci su zan su an na sama wannan haka tilkal ayyam babu abin da ka zama wa da yake famanin babu ko a garinku wani gida idan an ka gwada maka tarihin gidan da yadda gidan yake yanzu sai ka yi mamaki za a gwada maka gida biyu a ce ga wanga gidan ya fi kowane gida zama talakawa ƙasƙantaccen gida darni aggare su ko babu malarnin saboda tsabar talauci in mutum na tsugune na wanka ana hange na nesa don ba abin da za su kare kansu amma yau wannan gidan ya zan bene ga wanga gidan da wancan lokacin babu gida iri ne ga girma da ƙasaita da doguwar katanga da isa yau ga yayi wannan gidan yau ya zan karɓa ya zan da ƙarni ya zan a kango duk gari in ka zo za a gwada maka wannan to haka duniya take gaba ɗayanta babu abin da zai tabbata kadiba ga karshe ƙarshen rayuwar annabi yadda madina hedkwatan musulunci ke cike da al'umma kowa na kwaɗayin ya zauna madina yau madina ta zan abin tsoro mutane na gudun zama cikinta domin ana iya kawo farmaki kowane lokaci komi ya yi rauni cikin garin madina wannan domin a karantar da kai tilkal ayyamu dawilawa bainan nan wasiha fi ya yace saboda haka ne cikin wannan ne malam ƙadi abu sa'ud shi ma malamin tafsiri ne yake cewa wasi'a yace wasigatul mudare dama siga na fi'ili mudari addalatu ala tajad ala tajaddu wanda ke nuna sabanta wal istimrari da dogewa lil izani domin a nuna ko a sanar da anna tilkal mudawala cewa wannan hurhurar da aka samu sunnatun sunna ce maslukatun abin biya bainal umami tsakanin mutane qa'iba gaba ɗayan su sabiqatiha wa lahiqatiha waɗanda sun ka wuce da wani za su zo wa ƙarƙila mai faɗa ya faɗa cewa al ayyamu duwal wal harbu sajal yace kwanuka takin keke da keke wanga sama yau wanga ƙasa haka ake tafiya wal harab ko yaƙi sajal shi kuma haka ne can yau ga wanga gobe ga wanga haka da yau waɗanda ke da nasara ji waɗanda ke da nasara ko ba haka abin yake ba shi yasa wa qala shairu fa yawmun lana wa yawmun alaina wa yawma nusawu wa yawma nusarru yace yau gare mu gobe kuma a kanmu a yau farin ciki gare mu gobe bakin ciki a kanmu yau mu yi bakin ciki gobe mu yi farin ciki to fa yi yu'allimul ummata shi sai na bakar siddiq yana sanar da al'umma iza nazalat hashidda lokacin da tsanani ya sauka ga al'umma wa alammat bihal musibatu musiba ta shaye al'umma to an tafbira ta yi haƙuri wannan darasi ne babba wannan abin nan da ya same ka kana cikin farin ciki kwatsam farin cikin nan ya juya ya koma bakin ciki da damuwa da talauci kai hakuri. in kai hakuri, tafiya ta tafiya farin cikin nan zai dawo bakin cikin nan zai tafi siddiq sai na bakar kenan yana so ya koya muna wannan wa Allah tai a cewa kada ka yanke kanna wala taqnut kakka ɗebe rai min rahmatillah daga rahama Allah inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rama Allah hakika kusa take ga mutane masu kyautata ayyuka wal yatazakkara al muslim da'iman musulmi kowane lokaci ya rika tuna anna shiddata cewa tsanani mahama azuma duk yadda tsanani ya girmama wal musibatu musiba mahama shtaddat duk yadda ta tsananta wa kaburar ta girmama fa inna min sunarillahi as Asabita, yana daga cikin sunnonin Allah tabbatacci inda Allah ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ka sani akwai sauki tare da kunci akwai sauƙi tare da kunci wa innal muslima kuma shi musulmi da amrihi game da al'amarinsa ajibun akwai ban mamaki musulmin kwarai shi musulmin kwarai akwai ban mamaki game da al'amarinsa a rayuwa ta duniya faƙad bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya bayyanar da wannan fi kauli a fadarsa ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'minin in asabatu sarra'u shakar fa kana khairan la wa in asabatu darra'u sabar fa kana khairan la abin mamaki halin musulmina na burge ni abin birgewa ne al'amarin mumini domin al'amarinsa ko'ina hagu da dama alheri ne hagu da damansa duk alheri ne gaba da bayansa duk alheri ne shi mumini cikin talikai babu wanda addawan ga in ba mumini ba abin da ya sa kuwa idan farin ciki da abin murna ya same shi sai ya yi godiya ga Allah ya ce alhamdulillah wanga abu da ya same ni daga Allah ne Allah ne ya kawo ni sai ya yi godiya ga Allah fa na khairan law wannan sai ya zan alheri gare shi domin mi godiya na ƙara arziki godiya na kara jinuwa wa in ta'azzana rabbuka la in shakartum la azidannakum ubangiji shela yayi ya yi shela ya tabbatar cewa wannan hukunci zartacce ne cewa lalle da duk kun ka gode mani to wallahi ne ko zan ƙara maka in Allah baka lafiya ka gode masa zai ƙara maka lafiya iya baka kuɗi ka gode masa zai ƙara maka iya baka iyali masu albarka ka gode zai ƙara maka duk abin da Allah baka ka gode masa Allah ya yi alƙawalin zai kara maka saurata shi mumini da duk alheri abin farin ciki ya same shi sai ya godiya ga Allah sai kaga wannan godiya ya zame mai riba haka wa in asabathu darra in ma abin bakin ciki ne ya same shi sabar sai ya yi hakuri fa kana khairan lahu sai zan hakurin ga alheri ne gare shi zai samu lada wala wannakum bi shay'in min al wal-ju'i wa naqsin min al-amwali was-samarat sai ce ni wa bashir as-sabirin ku ce ma masu haƙuri albishirin ya bayyana da su allazina idza asabatuhum musiba ai qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzon Allah ne da kai ne yake bayanin halin mumini da cewa shi mumini shi ka ya huta gaba da baya ne hagu da damar su don alheri bai taba damuwa da shiga wani yanayi wai don ya shiga cikin kunci na rayuwa ya samu matsaloli Ya rayuwa a za ga al'amari shi gaba ɗaya alheri wanga darasi ne wanda ya kamata mu koya a ciki sai na bakar yana koya mana cewa kada musulmi su yi tsammani irin rayuwar da suka yi musamman ƙarshe-ƙarshen rayuwa annabi na musulunci ya faɗaɗa ya ƙarfafa dukiya na shigowa cikin madina na bungudowa ta ko'ina cikin garin madina madina ta zan wani irin hedikwatar kasuwanci da ilimi da hada-hada kada su yi tsammanin wanga abin zai tabbata za a samu ranar da za a samu akasin nan, to yau ga shi nan an samu akasin haka madina waɗanda a ciki tserewa suke sai masu ƙarfin imani su habbai yan bura waɗanda sun ka zo sha'anin kasuwanci sun naɗi kayan sun tafiya su madinan kanta na huskanta barazanan kawo hari da sauransu to wanga karantarwa ne suna ba ke wani cato mu diba mu gani ba abin da ka zama famuna yadda wancan jin daɗi bai zanna ba to haka wanga wahalar da madina ta shiga ba za a zanna haka nan ba akwai ranar da za a samu canji don ga ya zan cikin rayuwarmu haka za mu ɗauka mu tafiyar da rayuwarmu gaba ɗaya a kasuwancin mu ne amine ne mu duk mu ɗauki rayuwa gaba ɗaya wanga ya zan darasi gare mu durus al da yana daga cikin darussan da har wa yau bancin wannan wanda an ka umfana min ba'asi jeshi usama na aikawa da rundunan usama na shada'ida wal masa'iba ma'ama azumat wa kaburat la tashghulu ahli al-iman an amri ad cewa tsanance-tsanance da musibbu komin girmamarsu komin kausasarsu ba za su shagalantar da masu imani ba daga al'amarin addini domin inna wafatar rasul rasulil karimi sallallahu alaihi wasallam lam tashghul as-siddiqa domin rasuwa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai dauke hankalin abubakar siddiqi ba an amri din game da al'amarin addini ya zan ya zan collapse ya yi kwanciya cewa ne halifa abu kaza wauri kaza ya lalace ce tuwa da ni za mu kuma yanzu annabi ya rasu a yanzu dai Allah ta wata ya tashi tsaye duk inda adda kusuwa ya je ya toshe kusuwar baya kwana baya barin na kusa gare shi su umar su huta dole aiki akai wurjin jin ba su zanna sun ka kwanta don manzon Allah ya rasu shi kenan su ko sun katse ma duniya al'amura gaba ɗaya sun sake su ba a tuwon karantar suwa ne in har rasuwa annabi bai sa su habba annabi irin sai na abubakar siddiq guwowi ne sun ka tsare ya kulas ya koma ya zanne ya rasa dama ya rasa hagu ba to ta yaya za wata musiba ce za ta same mu wanda zai samu mu hannu daga abin nan da mun kasa tsasan mana kwarai mu daina shi wace irin musiba ce domin musibar wannan abin bai kama kawon musibar da ta samu sahabbai ba a lokacin da annabi ya rasu amma wannan bai sa su sun ka tsari ba to me zai sa yanzu mu tsari ga lamura addini wai saboda mallan wani ya rasu saboda an roshe masallacin mu wuri kaza ko an karbe muna wuri kaza ko an kame muna malam wani za ka nan jama'a kowa ya kan kai ne abu dai ya baci yanzu makiyan gadai har an kama wani shi ke nan a yi zanila sa'an nan ne ma ya kamata a tashi tsaye a yi wurgen jan wajen da'awa wajen watsa musulunci domin makiya su gane kama wani daga cikin shiwa gabanin addini ko halaka shi bai sa mutane su ya sanyi su daina taimakon addinin musulunci wannan shine abin da sai na bakar yake so ya koya muna anan an gane wannan yawa wa amara sai ya umarni mari ba'ati usama sojojin musulunci da ake shirin tura su bakin daga manzon Allah rashin lahiya ya tsananta an kace sojojin nan su dakata har a ga yadda cikin annabi suna baki suna wajen garin madina suna jiran umarni kawai su wuce annabiyarsu rigingimu na taso ba a ce musu to ku tsaya sun da rigima rigingimu sun taso ku tsaya a kare madina ku tsaya komi ya zo daidai ba la ina da yake kawai su ci gaba su tayi inda manzon Allah ne su tafi din nan su ƴan tsirarun da annan su tsaya su kare addini haka ko an kai shi sa ce wa amara ya umarni bi ba'ati usama da iza usama fi zurufi a cikin wato yanayi kalihatun muslimatun cikin yanayi kaliha eh kalihan ko kalihatan tun yasa halikatun ai ya kyau domin halikatun du muslima mai muslimatun na gani naku zai ki kaliha kaliha muni abu wanda ke da munin gaske abin da ya turnuke amma kuma in an ka karanta shi da halika duhu mai tsanani hmm? shi ne halik aikunji wanda ya yi wa muwatsa shari ya ce menene ya ce menene sunan littafin tambihul hawalik malam ko yawa kaga hawalik jam'i ne na halik watan abu baki kirin du shi ake wanda ya kai duhu wulik da haka wannan sai zan siffa ta shiga nakar waya hmm? ya zamanto wato menene halika wato mai duhu muslimata mai duhu kwarai bin nisbatin lil daga halin musulmi domin nana aisha tana bada. yanayin da musulmi sun ka samu kansu lokacin da aka ce annabi ya rasu labari ya kai ga musulmi haka musulmi na nace ta ce sun ka koma tamkar waton ‘ya'yan tumaki a cikin dokar daji inda kirkeci da kuraye da zakoki ke yawo sannan an ka dace da duhun dare ga duhun ruwa ga ruwan sama ana yi ga duhun dare ga kurayen gana yawo suna biɗa abinci ga 'yan bisa bisashen ga cikinsu na aisha haka ta kwatanta musulmi lokacin da annabi ya rasu ce haka na musulmi suke an gane cikin haɗari suke amma kuma duk cikin wanga yanayin gari suke ciki bi hana sai na abubakar siddiq ya ja da baya ya ƙi tura sojojin ga inda annabi ya tura su kamin rasuwarsa walakin ma ta'allama siddiq sai dai abin da shi tana bakar ya koya min rasulillahi ga annabi sallallahu alaihi min al-ihtimami na abubakar ya koyi darasi a wurin manzon Allah sallallahu na himma na himmantuwan manzon Allah bi amri dina al'amarin addini muqaddimun ala kulli shay yana gabatar da duk wani lamari na musulunci akan dukkan komai sina bakar ya koyi wanga ga annabi don haka ba zai saki karantarwa annabi ba da haka wa baki hadha al-amru hatta tahala min hadhihi dunya haka ya zauna akan wanga al'amari har da shi manzon Allah haka ya ci gaba har duniya to me zai hana babban ɗalibi ne wanda a kan gaba cikin ɗaliban manzon Allah ya zambe yi aiki da wanga koyarwa da wanga hali na annabi sallallahu alaihi wasallam ka shi yasa sai na bakar siddiq ya nace ya daki ya ga cewa sai an iza wannan runduna insha Allah idan Allah ya kai mu darasin mu na gaba za mu zo mu dora da bayani wato game da wato al-masiri ad-da'awiyya al-masiratu ad-da'awiyya na irin tafiyar sai na abakar wato na da'awa da kiran mutane zuwa ga addini duk da irin yanayin da ake ciki bai gushe ba har da nasara ta zo In sha Allah wannan darasi zai zo idan Allah ya kaddace mu a sati na tare za mu dora da daidai inda mun ka aji kada ku manta da jigon wanga darasin ga namu na yau shine masu imani babu abin da ke karkatar da su dama ko hagu ga addinin nan da sun kasa gaba abin nan da suke yi sun ka tasamma na addini baya sa su yi dama ko su yi hagu wai don kaza ya faru don kaza ya faru sannan ko mu gane babu yadda za a yi hali ya zauna famanin kala guda yau ka ji daɗi ne gobe ka ji ɗaci haka rayuwar take gaba ɗayanta in ka ɗauki rayuwa a kan haka ka huta hutawarka shine lokacin da daɗi ya zo za ka yi zaman jiran ɗaci na nan ce za ka ko da ɗacin ka zuwa dama ka riga ka san yana nan ce yau in ka hau babbar kujera to ka yi tunanin ranar da za ka hau ke tunanin ta yi ka sauka bisa kujeran nan na nan ta yi ka san da haka nan za ka shirya ma kanka in kana bisa kesu kakkai tsammani ba za ka hau babbar kujerar nan da wani ke bisa ba za ka dai ka ɗauki lakinka gaba ɗayansu ka sani ba su zama a cikin yanayi guda famanan an gane wannan da kyau yawa in kana da lafiya to ka saurari zuwan rashin lafiya ka saurari zuwan rashin lafiya sannan in lahiyar ma baka da ka saurari zuwan lafiyar in talauci ne ka saurari zuwan sassacci haka rayuwar take tafiya gaba ɗaya Allah shi na jagora kuma shine wannan karantarwa ta mu ta yau na wannan darasi da mun ka ɗauka idan Allah ƙaddarce mu wani sati idan mun zo za mu dora daidai inda mun ka ajiye abin da mun ka faɗi daidai Allah shi ba mu lada kuskure idan ya faru cikin bayanin da mun ka yi Allah shi ya ce muna سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته